ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى أي الشارح يعني الإمام النووي بالنسبة لشرح هذا الحديث وفد عبد القيس فقال وفي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة. يجي أنا حديث ينا كرنت الدمو النبس وغا zuwa mana tare da tawaga mai unguwa ana tare da tawaga a je a hadu da mai gari a tattauna a samu ta mafita ko mai gari a da tawaga a je a samu da a hadu da hakimi a tattauna ko hakimi zuwa sarki ko sarki zuwa gwamna ko zuwa shugaban kasa a je a tattauna a ɗauki azabi mutane wanda suke manyan manyan mutane waɗanda da an gan su za a mutunta su a je a tattauna da shugaban kasa ne kuma ta shugaban kasa a ce aikin haji farilla ce wajibi ne amma ya kamata kuma har don haji ya kamata a ayi la'akari da al'amarin musulmai ko al'umma tana cikin wani al'amari tilas a samu sarakuna da gwamnoni ko manya manya mutane waɗanda suke a nuna ɗora a je a haɗu da shugaba shugabanci na fara tun daga shugaban kasa mataimakinsa ministoci gwamnoni kwamishinoni shamomi duk wani babba duk wani mai mukami za a iya zuwa a haɗu da shi a tattauna ko addini mutane malamai wanda suka san menene ina duniya ta gaba ya rayuwa take tafiya a da tawaba a nada tawaba su su dubana da gwamna ko majalisa ko ofishin judiciary ko majalisar sarkin Kano ko ofishin commissioner yan sanda manyan manyan da suke rike da al'amarin kasa a tattauna yaya za a san maslaha yake wannan hadisin yana ilmantar da mu haka Wa وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة yake hadisin kuma karantar da mutum zai iya gabatar da uzurinsa a cikin magana in zai yi ina za a samu a cikin wannan hadisin inna kaza la tati wa anna alayka kaza mu mutane kaza kaza ba ma iya zuwa maka saboda akwai kafiran mudara a cikin mu da kai ba an zar ya kawo ba menene yasa ba sa iya zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum sai ya fada sai kawo hanzari وفيه بيان مهمات الإسلام أشكين حديث كما أقول بيان مهمات الأمر أشكين الدين المسلم في سنن أمركم بالإيمان بالله أن تصلوا صلوا وأركان المعصمات والحج وقد قدمنا أنه لم يكن alimi وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين yace hadisin yana karantar da mu malami zai iya ɗaukar wani ya taimaka masa yana tarjama abin da yake faɗa ko yana ɗaga murya mutane su je abin da yake faɗa Ya ce wannan hadisi yana karantar da mu haka ina za a samu da yace na je wajen ibnu abbas wani yana tsaye wajen shi yana tarjama والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما وقد يستدل به على أنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد يتي ونم حديث ما nuna cewa za a iya aiki da khabarul wahid dalili in mutum ɗai shi zai fassara ma mutane kuma su karbi abin da zai su ya faɗa tare da cewa in ka jin yaren faɗa da nasu ko kuma da hausa wanda zai fassara musu na mutum tsaye ne amma ko dole su ɗauki magana su aiki da ba sai kai kaɗai ne ka kawo wanda ke tabbatar da haka ma da ya faɗa ba za a aiki da kabar cikin wannan hadisi kuma أتونا qawli rajuli li قول wal qadimina alayhi marhaban wa nahwa yace hadisin na nuna cewa in mutane suka zo maka mustahabbi ne ka ce marhaban da lai maraba marhaban ka sake musu fuska albashashatu khairun min al-kira ko ka saka musu fuska kai murmushi ka bar sallan da su shigo cikin aminci ina za a samu wannan a cikin hadisin marhaban eh a a a yake marhaban eh بالوقت او بالقوم غير خزايا ولا ندى والثناء عليهم إياكا وفصل kuma kai musu ka yabe su saboda ka ja hankalin bar hankalin su kwanta su tabbatar da cewa inda su zo din nan ba inda za a zage su bane ba za a ganda za musu bane ba inda za a ugura musu bane wa fi jawabu sana'i ala al-insani fi wajhihi idza lam yuqaf alayhi fitna bi ijabin wa nahwihi wai hadisi na karanta da mu ya halitta za a iya yabon a kan fuskarsa matukan ba a ji tsoron wannan yabon zai sa ya koke tsagawa ko ya girma kai ko ya jaji ba ina za a samu a cikin jikin hadisi in na fi ka na kafin da to wa amma nahyu anil madh fi alwajh wa huwa fi haqq man yuqafu alayhi alfitna bima zakarna to da aka ce kutu ala wajhil majahina turaba ma'ana ka kar a yabe maka akan idonsa sai aka ce saboda in ana gudun karshe sai ya sa maka gururi amma an bar ya halatta saboda ya kawo da yawa yace wa qad madah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mawadi'a kathira fil wajhi wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi mutane da yawa kuma akan fuskar su a gaban su wa da wa kenan wai kamun sali kafin dalilin littafin babu sali da kanka eh فقال لأبي بكر رضي الله عنه لست منه yabo da ko ba yabo bane da manzo Allah bai kar mutum ya bar tufar tana ja a dage tufar kadan shi sai na bukar ja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tufa ta sai bangaren tufa ta bangaren tufa ra yana ja sai ina kamawa ina dagawa ina ta fama ina dagawa sai manzo Allah ce ladda min dan manzo Allah ce man jarra thawbahu khuyala han man jarra li ajli al khuyala man jarra thawbahu khuyala ina irabin ku ya ratsa ha li ajlihi li ajli al khuyala alayka kadhalik maqulu li ajlihi ila quhan ha man jarra thawba khuyala li ajli saboda girman kai da takama fan kama da ji da kai to sai sai na bakare ya manzo Allah ai bangaren kifa ta yana jan kasa amma ina faman tsagawa sai mun zanna ce lasta min kai ba ka cikin masu yi don girman kai yabo ne ko ba yabo ba wa qala ya aba bakr la tub la tub inna amana an-nas alayya bi wa malihi abu bakr yace ya abubakar kar kai kokari kar ka ba ranka kar kai kuka ai wanda nake wanda yake na na mori dukiyarsa da sahabban su a abokansa ba kaman abubakar walau kuti متخذا min ummati khalilan لاتخذت ابا بكر خليلا yace manzo Allah ce da zan ɗauki badadai a cikin al'ummata da na zabi na Abubakar yabo ne ko ba yabo bane wa qala lahu wa arju an takuna minhum ay min alladhina yaqawna min min abwab aljanna manzo Allah ce ina fata ka zama cikin su ya kai Abubakar waɗanda ake kiransu daga kofofin aljanna su shiga aka waye gari aka ce waye ya sadaka yau mun abubakar sai na bakar ce nayi waye ka kaza abu kare ce nayi waye ka yau a ce a duk waye ko kofofin alkhairi da manzo Allah ya kirga wannan yayi daya wannan yayi duk sai aka san sai na bakar yayi duka sai na bakar ce duk inda muka zo abu abubakar kana gaban mu sai mun ga Allah manzo Allah ce sai na bakar ina fatan ga zamo cikin waɗanda za a kiraye da ko kofofin aljanna su shiga aljanna وقال صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول وقال صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة in masa izini ya shigo kuma ka ce miki dan aljanna ne yabo ne ko ba yabo bane wa qala ukhud uhud suna ɗaya kan dutsen uhud sai sai dutsen ya girgiza ya rawa sai mu zana ce ukhud uhud fa inna ma alayka nabiyyu wa siddiqun wa shahidani yace dutsen uhud ka tabbata ka natsu annabi ne yake kankara shahidai guda biyu abubakar da umar yabo ne ko ba yabo bane wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dakhaltu aljannata wa ra'aytu qasran fa qultu liman hadha قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فذكرت غيرته وقال عمر بما عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار yanzu Allah ya ce na shiga aljanna sai na wani bene a ciki da ci gidan wane ne wannan aka ce gidan Umar ne manzo Allah ya sai na so na leka a cikin gidan na shiga gidan na ga me ke ciki sai na tura sai na Umar kana kishi kana da sanamin kishi ko kura ba ka so ya ya ya ka kofar ka balle ga matar ka sai bijin kura ba za ka yi da wani balle in an tsara wannan kari ba manzo Allah ba sai na Umar ko sanin kishi sai manzo Allah ce na so na leka gidan na gani ko me ke ciki sai na tuna kana da tsananin kishi kar ya zama akwai matarka a cikin kuminar hodar ilu na lagar sai da na umar yake ya manzo Allah kai zai maki shi ya manzo Allah ina ma da kashi ba ga wannan mai ba ka ba ina kaza ai dike nan ya mutu ya koma sa'annan sai Allah ya ce masa ibn Umar ma shaytanu fajjan illa salaka fajjan ghayra manzo Allah ce masa na Umar duk sa'an da ke san ya hadu da kai ka shiga hanya sai kauce ne no hanya ba zai ba zai da kujera hanya kai ba yana tsoron ka zai hadu da kai ba وقال صلى الله عليه وسلم افتح لعثمان وبشره بالجنه manzon da abu ne matsayin na Usman kofa abba ai masa bishara albishir shi dan aljanna ne yabo ne ko ba yabo bane wa qala li ali radiyallahu anhu anta minni wa ana minka وفي الحديث وفي وفي الحديث الآخر أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى بيبوني كما أبو بني وقال صلى الله عليه وسلم لبلال سمعت دقا عليك في الجنة manzo Allah ya fara masa sayyidina Bilal jiya na shiga aljanna ko ina shiga sai na ji motsin takalmin ka a gaba na sai cikin aljanna ma'ana ya shiga kenan kafin alayka janna a wata ruwa na shiga aljanna sai na yi motsin takalmin to yana nuna cewa ɗan na bilal da manzo Allah ya shiga kenan in ya zama na manzon Allah ne to ya shiga sai ya ji motsin takalmin a baya kenan ko amma kana shiga sai ka ji motsin takalmin a gaba to wayar ga shiga kenan wanne ne tabbas hmm? dakhaltu jannata itu daqqan alayka wannan nassin yace na ji motsin takalmin ka cikin aljanna ba abin da ke nuna cewa ya riga ko ba riga ba amma da haltul jannata na shiga aljanna itu sai na ji motsin takalmin ka a cikin aljanna wannan kai wannan wannan hadisin da wata ne hadisin kaitin mai ce ciki dan nuna cewa bilal na ji manzo Allah ya shigo tare da shi ko ko manzo Allah ya shiga ne ya ji eh bilal na ciki sannan manzo Allah shigo وقال لعبد الله بن سلام manzo Allah ya fada Abdullah da Sala Abdullah da kai kana cikin musulunci hakka mutu manzo Allah ya masa shaida akan musulunci zai wa qala lil ansari wa qala lil ansari dhahika azza wa jalla aw ajiba min fi'alikuma Allah ya yabi aiki da kuka kai da matan ya kuma kisa dan kuma shi da lafiya ya fita kafin ya ya rasu yana shigo sai matar ta gyara ki tarfi sai komai da komai ta sa ki tarfi da ya shigo ya tambaya ya ya ji ya rukuci ya ji sauki a ke ya da kenan ya je ya huta aka masa abinci ya ce sallah sai ado ta zo bijirar da kanta har ya sadu da ita da ya san tsaya ya yaushe zai sha'awar saduwa da matarsa zai dai sadu da ita ya gama ya komai da komai ta ci abin kai sallah ta ci abinci kuma ka biya bukatar ka kuma ya gama to ga abin da ya faru ba ba aka wai gari da asuba sai manzo Allah ya tashi sai tashi siriyar siriyar je sallah asuba sai fara manzo Allah tashi kuma wace da abin da ya faru amma kace fada mai sai da kaza kaza kaza kaza har na biya bukatar ta sai manzo Allah ya ce Allah ya sa muku albarka a cikin wannan saduwa sai aka waye gari aka yi mai za a yi ƴaƴa nawa duk suka zama ne manyan malamai daga wannan daga wannan daga wannan وقال للأنصار أنتم من أحب الناس إلي yake makaranta haka na da yawa da manzon Allah ya bin sun daya ko mutane biyu ko jama'a a kan fuskar amma da sharaɗi in an san shi dan ba zai samu iya shiga gururi ba amma in an san an yi rishi zai shiga gururi shi dan zai samu ka gururi sai a kyale sai a yi shi bayan وفي وفي faab min al-fawaid yace hadithin kuma yana karantar da mu la atba ala talib ilmi wal mustafi idza qala lil alim lil alim aw jihli al jawaba yace babu laifi in mai fatawa ya zo ko ɗalibi yana karatu ya malamin sa ina son a ƙara min bayani a dada da min matsalan a dada ganar da ni a ina za a samu a cikin wannan hadisi ha ba wanda zai dago abu umar hadisin ai ko ya tilas akwai ba ko a'a ya nemi tsarin bayani yadda inda sarkin zai nemi tsarin bayani sai wanne ne kuma eh? da ta je ta nemi tsarin bayani ga miji ta yana wanke gabobinsa miji kuma yake faɗa masa aika abin da ya faru ce menene yake bukawar wani yake ga abin da ya faru sai musulunci yi ko bai ba yake manzo Allah ce inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah sai ce wa'annan tabi'u suna tare da ni ne tinti ko ko a yanzu ne da nayi wannan aikin yasa sai manzo Allah ce tinti ne suna tare da kai shi ma ya samu gaba da shine mahallin shari'a an gane ko ai ba ba za ka zo ka ji karatu ba tare alal akal kana da express musamman na Buhari na Tirmidhi ke na Muslim ake duk matsala da kai ka rubuta da Hausa ko da Turanci ko da Larabci sai zama ka ba ka ba ka karatu gudawa kenan wata ana wallahi ka dauka sai kai mamaki ka zama malami kenan ga matsaloli ka ɗauko su daga tabbas daga ba wai bakin mai karanta ba a'a idan aka ɗauko sahihin muslim ne sharhi nawawi duk duniya musulunci ba wanda ke da musu akan wannan littafi ba wanda ke da musu akan sahih muslim ba wanda ke da musu akan ilimi da daraja da ɗaukakan imamun nawawi haka ba wanda ke musu akan daraja tirmidhi da mai sharhi haka sai buhari da mai sharhi yasa abin da ka dauka ka dauka tabbas kenan saboda wata rana zaka rufe na bukata yanzu ne kake zaune kake ganin ai ba lalle bane shi nan kana ji kullum zaka je ka ji wata rana za ka zo babu ko ka yi tafiya ko an yi maka promotion na kai ka wani wuri ko ka yi kaza kana bukata sai ka ɗauka express bugu ka da hannun ka rubuta za ka fi fahimta da duk abin da wani rubuta maka ga shi da hausa ka gani rana kaza watan kaza shekara kaza karatun da aka yi ga hadisi kaza aka karanta a hadisin mun fahimci kaza kaza kaza kaza kaza kaza dama kafin ka tashi ka tabbatar da haka al'amari yake ka sa ka yi sirrin da shi kenan wata rana ka samu littafi kenan da hausa ko da turanci ko da jaron malami kenan za ka iya yin sakawa in kana jin tsoron Allah amma ka bar shi baka kula ba shi kenan zai ta sai ka zo ta rana kana neman babu yake la ba su an yi kala ramadan min gairi zikirin shaharin wata sumu ramadan ba shi dace watan azumi ba wa fihi jawaz muraja'at al-alimi ala sabil al-irshad والانتظار ليتلطف له في جوار لا يشق عليه وفي تأكيد الكلام وتفهيمه ليعظم وقعه في النفس وفيه جواز قول الإنسان المسلم جعلني الله خلاف فهذه أطراف أطراف مما يتعلق بهذا الحديث وهي وإن كانت طويلة فهي مختصرة إتي التكيف الغرضون أبين ذا ذا السامو كنسلون حديثي التكيف أما لا زيت أويتا لا سيأتي مسألة لما سنبي وحسي babu du'a ila shahadataini wa shara'il al-islam ba wannan shine fikhu mas'ala hadisin da zamu karanta ne zai karanta da mu zai karanta da mu cewa babu du'a ila shahadataini wa shara'il al-islam wai babi da ke nuna cewa in sarki ya aika hakimi kawai, ko hakimi ya cire mai gari ko mai gari ya cire mai unguwa ba za a je a zauna ana mulki ne ana ana zalunta bai ba a'a za a je ne a kula ba in sarki ya aika hakimi kawai, ya je kare musu abubuwa guda biyar addinin dukiyarsu hankalinsu jininsu mutuncinsu duk wani shugabanci da aka dora ka wani shugaban shugaba da aka dora shi akan musulmai abin da yake kare musu kenan kuma musulmi ba shi da bukatar ka kare masa komai sama da waɗannan guda biyar kuma su ne sa a kare musu addinin su hakki ne akan hakimi hakki ne akan mai gari hakki ne akan mai unguwa saboda sarki ya aika su zama wakilansa a can, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'az zuwa kasar Yaman kamar yadda zamu ji insha Allah in an aika hakimi ya je kauye ko ya je gari ko ya je ya je ne ya zauna ya kare musu addinin su kada bid'a ta shiga ciki kada kafirci ta shiga ciki kada yan mutum su zo su shigar da su kirista a kare musu addinin su kenan kada bid'a ta shiga ciki sai ai dangana a neman malaman suna suna nuna musu Allah yake manzon Allah yake a kare musu dukiyarsu kada a zalunci su, a kwace gonakin gonakinsu don ba su iya turanci ba ba san hanyar lantarki ba ba san yadda za su yi ba su kar a zubar da jini kar a ci mutuncin wari kada a kare musu hankulansu kada a yadda a sai da giya a kauyen unguwa wannan shine hakkin da ke kan hakimai da masu gari mai gari da masu mai unguwa hakkin da ke kan sarkin gari kenan hakkin da yake kan majalisa kenan hakkin da yake kan judiciary kenan hakkin da ke kan ofishin commissioner yan sanda kenan hakkin da ke kan ofishin gwamna kenan hakkin da ke kan ofishin mataimakin gwamna kenan a kare musu dukiyar su a kare musu addinin su mutuncin su jinin su hankalin su kada ka kuskura kada ka yi sakaci a sai ɗinka ko a ƙauyenka ko a unguwanka ko a garinka ko a sayar da giya in aka sayar da giya mutane na sha ba kare musu hankalin su ranar lahira Allah zai sayar da kai tambaye ka yaya aka yi kada a da jini an aka yi sakaci ana zubar da jinin mutane da ganga ranar lafiya sai Allah ya tsaye da kai ya tambaye ka kada a ci zarafin kowa in kai sakaci aka ci mutuncin wani Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka addinin su kuma kada ya salwata wa'annan ne al-kulliyatul kham duk sa'an da aka ci, ka zama shugaban kasa abinda za ka kare mutanen kasar su waɗannan guda biyar kowa ne kai wajibi ne akan shugaban kasa akan mataimakin shugaban kasa akan ministoci baki daya akan gwamnoni akan akan kwamishinoni akan jamomi na local government akan sarakuna akan duk wani wanda aka danta wani al'amari hannunsa manzon Allah ya gama ya yi umumi ya ce kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati kowa Allah ya ba shi nauyi kuma Allah zai tambaye ka abin da kai ranar tashin alkiyama daidai da saka tsaye da kai akan mulki yana na rubuce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun dan me ka dauki wannan ka shi dan me ka hara ne? sai kai bayani wani ya cancanta ne saboda yana da kaza kaza kaza sai a gani je ka kawo shi wani ya cancanta a gabbe cancanta ba son zuciya ne yasa wallahi wallahi sai kai bayani ku rabu da cewa ana jin dadin mulki ana abin da ko ne kuka sake kwani kika ba kuna yi mala'iku nan suna aiki la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'minu shugaban kasa ko gwamnati kana shiga office mala'iku suna kan kafa da suna tare da kai duk abin da daga magana da hutu ko mai haka minista haka malamin tsoro haka malamin makaranta haka mai rawani haka mai tabarau haka mai salli ko baki ɗaya. din daga firamare har ne ba Allah ma yi sarki ko kuwa ya lada maka mala'ika yana rubuta duk aikin da kake yi ba wanda za a kyale shi ya wuce ranar lahira ya ci amana mutane ko ya yi sarki ko ya yi mun gane ko to gashi nan zamu gani manzon Allah ya aika minista ya aika mu'azu je kan ka zama ministan lafiya ko ministan kudi ko treasury ko wannan zai zama ministan kudi gidan ko treasury ko a accountant general ko ko menene da menene baki daya ya aika mu'azu je kai ne commissioner ko je kai ne hakimi ko mai gari ko mai unguwa ko kai ne alkali ko kai ne grand je ka zuwa kasan Yaman za mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce nasiha yayi ma Gwamnati da ya aika da ya aike shi addu'a ila shahada tayi a kira mutane su karbi kalmomin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa shara'i'il islam ash-shara'i'u jam'u shari'a wa shari'atu hiya manhajul hayat if'al la لكل منكم جعلنا جعلنا من لكل جعلنا منكم من حاجه شرعة من حاجة شرعة ومن حاجة جعلنا شرعة ومن حاجة kowanne ne يزيد da samu shari'a da manhajar rayuwa an zo an cire ne aka saka maka an zo ai menene sai kai fama yadda zaka dawo da abin yake yadda mun gane ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا أو وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال أنكر ورد سيدنا معاذ yana cikin manya-manyan malaman fikirin sahabbai duk ma duk sahabbai da yawa sai da manzo Allah kowa ya bashi digirin girmamawa wani ya fi wani ya kowa iya alkuwa ya kuwa iya alkalanci wani ya kowa sanin kaza wani ya kowa sanin rabon gado wani ya fi iya karatu wani kowa dukkan sun iya amma sai a ce wani ya fi kwarewa a ciki ba baya nuna cewa sauran ba su iya ba a'a sun iya amma wani ya fi kulawa shine majalu takhassus kenan ya yi yayi karatu in ka karatu ka fara karatu daga primary zuwa secondary zuwa university za ka karanta komai da komai sai ka gama kuma sai a ce ka ci kana son ta takhassusi cikin kaza ka fi kwarewa cikin kaza ka fi kwarewa cikin kaza ka fi kwarewa cikin kaza to mu'az yana cikin wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan digirin girmamawa to shi da kansa yake faɗa yace ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب لو كان هذا الحديث في الدرس نسأل الخطوط على بعض الكلمات بعثني إنك قوما من أهل الكتاب فادعهم أن أطاعوا لك لذلك ثم يقال اشرح مفردات ما اشرح مفردات ما تحته قد بعثني أي أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى المراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي فابدأ بدعوتهم إلى هاتين الكلمتين لا تبدأ لهم بأي شيء حتى تبدأ لهم بهاتين الكلمتين لأنهما مفتاح السعادة مفتاح دار الجنة مفتاح دار السعادة وكل من لم ينقاد لم يستسلم لهذه الكلمة لن تستطيع أن تدخل الإصلاح فيه مهما كنت وماذا مهما فعلت wa anni rasulullahi fa inhum afa'u li zalik ay fa inhum istaslamu istaslamu wa azanu wa qadu li zalik فانقلهم إلى المرتبة التالية فأعلمهم أي فعلمهم أخبرهم قل لهم أن الله افترض افترض أي أوجب على وجه الفرض عليهم خمس صلوات خمس صلوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في كل يوم وليلة اليوم والليلة يؤديان مجموع 24 ساعة الليلة 12 عشرة ساعة واليوم اثنتا ساعة ذلك غاية ما هنالك أن في بعض الأزمنة يكون يكون الليل أطول من النهار واحيانا يكون النهار اطول من الليل يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل لذلك بعض الاحايين بدل من ان يقول الليل 12 ساعه يكون 13 او 14 ساعه احيانا يكون النهار اطول بدلا من ان يكون 12 ساعه يكون 14 إيه او 13 بدليل قوله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل فانهم اطاعوا لذلك أي استسلموا وانقادوا وأذعنوا لذلك فانقلهم إلى المرتبة الثالثة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة المراد بالصدقة الزكاة المفروضة تؤخذ من أغنيائهم والأغنياء جمع غني وما تعرف ما حد الغنى في الإسلام من يملك ماذا الغني في الإسلام هو الذي يملك ماذا قوت يومه وليلته من يملك الفضل الذي يملك الأموال زيادة على حاجته وحال على هذه الأموال حول يجب عليه تجب عليه الزكاة فترد على في فقرائهم الفقراء جمع فقير وهو من لا شيء له لأجل فقره وجوئه ظهرت فقرات ظهره فإنهم أطاعوا لذلك إذا استسلموا وانقادوا وأذعنوا فأعا فإياك أي أحذرك وأخوفك وأمنعك من أن تتعدى في أموالهم فإياك وكرائم أموالهم الكرائم جمع كريمة والكريمة هي الدابة المليئة الكريمة هي الدابة لكل صاحب لكل من له الجواب ثلاث مراتب في أمهات العبيرة وفي الأوساط وفي كذا إذا جاء الذي يأخذ الصدقات لا يأخذ الصغار فيؤذي الفقراء ولا يأخذ الكبار فيؤذي صاحب الأموال بل يأخذ الوسط لأن خير الأمور أوصاف فقال وإياك وكرائم أموالهم الأموال جمع مال وهو كل ما يتمول به وما يستفاد به من دينار ودرهم وبستان ومواشي وسيء كل شيء واتق أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية تقيك من الوقوع في غضب الله سبحانه وتعالى دعوة المظلوم فإنه أي فإن الضمير فإن الشأن ليس بينها وبين الله حجاب ليس بين الله وبين دعوة المظلوم ساتر حجاب يمنع من قبول الدعاء ثم بعد ذلك يقال لك اشرح الحديث شرحا مفصلا أو إجماليا فتقول يروي لنا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى كذا كذا كذا كذا تأتي بالتفصيل ثم المرحلة الثالثة اذكر ما يستفاد منه من الأحكام اذكر ما يؤخذ منه من الأحكام ناقش ما يستفاد منه من الأحكام إذا وصلت إلى هنا تكون قد أخذت بالمنبرة الكاملة 100% an kawo sai nan a dan jabal Allah ya kara masa da yake ba asali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya aike ma'ana ya nada ni na zama garan kadi chief justice na zama gwamna na zama shugaban majalisa na zama fika a majalisa na zama kaza ma'ana ya aiki na je wannan waje sai abin da na faɗa ni ne alkali ni ne mai karban zakka ni ne mai wa'azi ni ne mai fatawa ni ne ya aika na je na musulunta da maguzawa ya aika na je na yi kaza ya aika na zama ɗanki zuba mu je mu gyara addinin musulunci ya aika baki ɗaya tasbati wa anta kula ke in haura haka. sarki ya aika ni ya aike shi hakimi a gurin kaza hakimi ya aike shi mai gari mai gari ya aike shi mai unguwa ko sarki ya nada shi mai unguwa sarki ya nada shi mai gari sarki ya nada shi hakimi to shi su da aka gama nadin in aka aike ka ga abin da za a ce maka qala sai mu Allah ce mishi innaka tabbas kai mu'az ta'ti qauman ahlul kitab zaka je ka samu ayyukan mutane ahlul kitab ne yahudu da nasara in ka ji duk abin da za a yi ba zai sai sun karbi kalma sai sun yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah in ba haka ba ba lokacin ka duk abin da za ka ba zai yi sai sa fadduhu wa fi wa falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu abin da za ka fara da su su karbi kalma fad'uhum ila shahadati ilaha illallah wa anni rasulullah fa a afa'u li zalik in suka mi kauya suka karbi kalma suka yarda da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to matsala ta zo daidai zuciyar ta karkata kenan ta tsaftata akwai daman a shigar da wani abin musulunci kuma ya shiga ya samu inda zai zauna amma matukan ba su karbi wannan ba har abada kada ka ma kada ka bata lokacin ka da ke su yi sallah su ba da zakka su yi haji su yi bin iyaye su menene wannan duk ba zai samu shiga ba mabudin kenan miftahul janna miftahu daris sa'ada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah فإنهم أطاعوا لذلك in suka mika wuya suka karbi wannan kalma sun farko ma sun yadda da kai ke mutum yadda da kai ba ka zo ka dora maka kake kaza kake kaza kake kaza fa inhum aqa'u li zalik fa a'limu ka sanar da su ka ilmantar da su ka nuna masa cewa anna Allah farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla ka sanar da su cewa Allah ya wajabta musu farban salloli guda biyar dare da rana dare da yini azhar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu shi ke nan da ake cikin dare da rana kenan har abada baka ba a daina su sai an mutu fa hum ata'u li zalik aka nuna masa aikin aka nuna masa aikin da zai bada bil amal allazi yata'adda ila maf'ul wahid li'anna manfa'ati shahada wa salat tarji'u ila qa'ilin مقعد الصلاة ترجع إلى الفاعل أما الزكاة فهي تتعدى إلى مفعولين منفعتها يرجع إلى إلى المبتي والآخر كبار الزكاة كسامو لا كابا شي ما يبقى مكتي يا أبا نبي manzo Allah bai sai da fara da kalma sa'an yi da sallah sa'an nan da yanzu aka zo je tattalin arziki in kalmar in ba ka da kyakkyawan imani ba ka da kyakkyawan aqida ba ka san sunan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ka san darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ka iya sallah sosai balle ta goge zuciyarka ta cire da ta cire kazanta da cire zalunci duk sa'an da aka danka amana a hannunka wallahi za ta amana za ta yanzu aka zo ka karbi zakka a wajen su kai da aka ce ka bada zakkan dukiyarka idan mai za ka sake dukiyar ka ko dukiyar kuma ko ka kace musu gonaki kai da aka ce ka tattara mawadatan su ka karbi zakka ka ba tarkawan su kai ne zaka je kwace gurbin su kai ne zaka je kwace dukiyar su kai ne zaka je ka zalunce su har abada ba asalin albaya ba a fara duk wannan rashin zaman lafiya duk da ya faru aka ce gaban kusa ya ba da zakka ya karbi zakka wajen mutane ba talakawa shi kansa shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ko minista ko gwamna ko kwamishina ko sarakuna ko manyan malamai da kananan malamai duk wanda ya mallaki nisabi wajibi ne akan sarkin gari ko gwamna ko shugaban kasa a karbin zakka a hannunsa a ba talakawa to aka ce gwamna ta da zakka dukiyar ka kai aiki kasuwanci kai albashi ka tara ya kai nisabi aka ce ka kira zakka ka bayar to Allah zaka da dukiyar za ka ɗabi dukiyar al'umma ka gyara dukiyar ka aka ce ka cire ka ba su kuma sai ka rika ɗabi nasu ka hana naka kuma ka ɗabi nasu in ka lahira da mai kenan za ka ne haka yake wajibi akan takuna akan gwamnati akan malamai ba wanda yake don ka zama malami kana wa'azi ko kana karantarwa ka mallaki ne sabi kai zakka ta salwanta akan ka wajibi ne akan ka sai na Usman malami ne sarkin manzon Allah ne sahabi ne da su ake yaki Abdullahi dan Mas'ud matan Abdullahi dan Mas'ud shi da ta bada zakka mace ce tana mallakar dukiya sahabiya ce ba wanda yake da karamar malami shikenan wai zakka ta sarauta akan sa yadda zakka take akan shugaban kasan akan gwamna akan sarki akan babban dan kasuwa a garin ku haka zakka take akan kowane malami a kasan ku ya mallaki lissafi wallahi ya ki bayarwa ya take ku ne cikin rukunan addinin musulunci za ka ga yadda Allah zai kaskantar da su kowane ne ba wanda bukatar zuwa tafiya ba za a yaudar Allah har abada ba za a yaudar Allah sai dai aika dabara karshe kan karfe wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun sai da aka suka yi karbi kalma suka karbi sallah Allah suka ce wa a'alimuhu ka sanar da su Allah ya faranta musu zakkan dukiyarsu tu'khadhu min aghniyaihim za a karba daga mawadatansu fa turaddu fi fuqara'ihim kuma a ba a baiwa talakawan fa inhum aqa'u li zalik suka yadda za ba da zakkan fa in jaka wa qara'ima amwalihim wannan fada manzo Allah ke magana da shi sahabi ne malami ne kuma ya je musulunta da maguzawa ne ya je shigar da addinin musulunci ne ya je aikin hizba ne ya je alkalanci ne shine gwamnan manzo Allah a wajen amma manzo Allah ya mishi kai kada ka kuskura ka zalunci wani ko da yake aikin ibada kake zakka zai karba wai iya zalunci wanda zai karbi zakkan a hannunsa Allah ba zai kare shi ba Allah zai kama shi yace kada ka je garki za ka karbi zakkan dabbobi duk mai garki kowa ya san garki ya fuskaci akwai iyaye garki manya-manyan dabbobi a kuma tsakaita sa'annan akwai zari gudu ko ba su da wani abin ba su da wani amfani ba ko na maka ga rasa su da dadi yanzu su ake dauke su in ka je karban zakar ka dauki wa'annan garka za su kada ka kama manya-manyan iyayen garke mai dukiya zai cutu in ya ce maka Allah ya isa wallahi tallahi Allah zai kama zakkar da ka karba ba kanka ka manzo Allah bai karba wurin mai mawadaci ka ba talaka ka karba wajen mawadaci ka ba talaka wai wajen karban kai zalunci Allah ba zai kyale ka ba ba fashi kai ba aikin da aka ce kai ne sai kai abin da shi ne zuciyar ya cutu manzo Allah ce iyaka kai hankali a hir ka ji tsoron Allah kada ka kuskura iyaka wa kara'ima amwalihim kara'imul awal al kara'im jam'u karima alkarima sun aka ce dabba wata take mai daraja kowa ya san korewa ita da tana da nono mai yawa ko su take tana tashi ta tako shi ko dabba da take tana da kyau ko dabba da take ana san irin gashin ta ko dabba da take dan mai mai dan mai kiwo ya san wa'annan abuwa kana tabawa kamar ka taba rashi haka ne ko aka ce a karkata ba ba zalunci ake ba din musulunci ba zalunci in ya zamana kai da za ka je ka karbi zakka ka ba talakawa wajen karbar zakkar ka ba talakawa kai zalunci Allah ba zai kyale ta ba ina ga waɗanda suke zuwa suna da talakawa ina mulkin da ake kafawa dan ma ni a cuci talakawa ya zuwa ne ya gatar talaka a cikin rayuwa kaka talaka ne ya gatar a yi talaka da mai kudi da farki kowa gatar sa eh to ayyukan Allah ta zata miki la ta zata ayyukan min ummati ala alal haqq masura in eh, gaskiya ta akai ko eh, ana kamanta ko ana kamanta wallahi wallahi ana ta mun jarraba mun bada mun gani ana kamanta shi da nake da Yunus da aiko mutane ne ke da iyayen su kai ko na gidan su gada suka kawo dan tsari aka local government aka auna aka babba su suka dauki nasu ana zo na kuma wani soja ta zo zamanin wani yawa an kokwace kuma za a kwace gobe malam gashi nan an zalunce mu ya za a yi mai da mai nace a'a eh ba mu ne zan fara akai nace zan hada ku da wanda zai shigar da ku wajen gatan zakin kan a hada ku da Ibrahim azam aka je aka shigar da kara aka shiga aka fita aka yi karfi aka ce a bar musu abin in ba haka ba wallahi tallahi sai an ko ba su da inda za su talaka ne ya gaji gona wajen iyayensa ya tsayar ya karbi kudi ya auren da ya ko ya sayi haƙi yaki yanzu kuma an zo an ce an kwace an ba wani kai da aka kwace aka ba wani ka zo ina za ka wajen talaka za ka je ka ce biya ka kudin ka an tada fitina ke nake hatta za ku mutu da sauran da aka shigar da maganar fadar sarki aka ce su ba su iya boko ba fadar sarki an yabo ba ya ba babban inda za su yanzu inda za su ba fadar sarki an sani ko ba sani ba aka shiga aka fita aka shiga aka fita kike wai wannan one ya makan gwamnan Kaduna sai mu makan gwamnan Kano magana a da gishi da yawa ne a bawa ne a ba mutane sun kai shekara biyar yana hannu wai gwamnan a ke nan gwamnan soja ta kwace kawai an kwace haka kawai an kwace ana wannan ana gama kuma mutanen ja'i suka zo ai malam ga gonakin mu an yi kaza kaza an kwashe na cewa da Allah taimaka a cikin da su fara sarki kan aka kiga ana ta fama da ce malam alhamdulillah an bar mana abin ana nan kuma dorayi babba suka zo mutane da suka gaji gonar iyayen da dorayi babba wannan da kakannin su iyayen su suka zo suna ja da wata armiya kafira kuma kabila an ba ta suna ja da su kuma gonar za ku yi makaranta da masallaci ta zo wai an bada aka yi ta fama aka yi ta fama ya za a yi nace sai abu ma ba da sarki da ke bura ma a dan musu dan Allah ka ji ya iya rubutu ne ya rubuta magana ta shiga fadar sai an musu ta magana aka ji aka rubuta aka shiga ba ni tashi wallahi wallahi wanda ke bi kan unguwar ne haifafe iyaye su kakannin ha sanadiyan haman bin waje sai da ya har da ya fadi ya zo sun kafa sabbin sabbin amma duk da shi yanzu wannan arniyan wai ita wajen ne kuma an ba ta ne kuma ba za a isa ba kafira ce kabila ce amma wai an ba ta tafi karfi kuma gori an ba su mallakar su sai da aka yi ta fama aka yi ta fama a shiga a fita a shiga a fita ko yan kauye ne ko yake akwai yan boko a cikin turanci da za a yi fadar sarki kawai ba za su yi ba inda za a fita a ne ba za a fita a ta fama sami dora wata kila yana da yana jini haka aka yi fama ya shiga nan ya yi rawari ya kwanci ya hau gaba ya hau gaba ba kamar hauka ne karshe an zo karshe an ba su sarki ya ce a bar masu abin su ai menene da menene wannan duk munasaba ke zuwa ana fara dukkan ka sai ai komai ya gama lalacewa al'umma annabi ana samun na kurai wallahi da lafiya da aka tabbatar mana cewa in ka ga ai irin waɗannan ba shi da labari masu yana da labari wanda ya to amma ya yaya za a yi kai tare ka da shi ko ka shiga wajen bayan an gama an ba an tabbatar da komai za su yi lauci na muka har hada suna hada da mutane za su yi kwamiti da menene menene ma'ana ai baka zuwa kwamiti na ce ba lallai na zo kwamiti ba dai na nuna muku yadda za a yi an karbe abu an ba ku in je kwamiti ba lallai ba ne wata kila wani ya gane cikin kwamiti sai ke ka a baku abinda muke zo a tabbatar da alkhairi ba wai ake mun ko aka gama suka zo kace ai za a yi zai lanci zai ne ne wani babban malami wani baisho shi ma ya shi shirawo shi ma zai dagula har shi ma daga yana da rabu wannan ne suka fito suka nuna masarki fi sabili sabilillah zalika kaza duk abin da aka shirya kariya yake sarki ke haka ne aka shirya ke sai za zo yi lamci magana ta ta duk inda aka bi a kulle kullun an saka kuma ke shi ta nace malami ya kawo a cikin kara da yan sarki ya faɗi kalma ɗaya magana ta ta yace akwai jayayya ne akwai wannan magana na kotu da aka suka ce a'a ran sai dai kare aka yi mana kaza kaza ba haka magana take ba yace to ku je ran da aka sa za a zo a yi nan ya tashi sai aka yi lafi yanzu yana nan an gina masallacin ya yi kusan uku wannan masallacin sai ka sai aljanna sai gina mutum ɗaya ɗauki nauyi zai ya yi jin wannan ko biyu da rai ko mutum ɗaya ya ce zai gina ya gina shi sa abin da ke wajibi a kan sarafu su kare haƙoƙin talaka in ba ga a kan fulori a kano a kan fili wallahi mutum zai rabu da imaninsa ba ruwan ba ruwan ko zai dawo ma wuta ba ruwan su hanyar samun kuɗi ne hanyar hanyar samun kuɗi ne hanyar menene menene ba ruwan su fili ko makaranta ko masallaci a'a kwacewa za su yi ko kana da haƙƙi inda an fi karfi ko za ba ruwan su ko da zai rabu da imani ya dawo ba ba ruwan ko kowa ne yana iya kan kace ban wani ban kowa yana iya yi dai Allah ya kwace to matukar an samu mutum daya yana faman hana zalunci za a samu albarka amma wallahi zaman lafiya ba ku har abada ba kai da kake ganin kana da karfi za ka yi zalunci je ka kai tsakanin ka da Allah kana jin daɗi kana iya bacci bacci sai ya ake sai da magani magani ya zo ba amfani sai da allura allura ya zo a kasa bacci shi ne sai mutum bai nemi jiya ya ko zai fita hayyace da ɗan kuka ba yadda za a yi ba wanda ya taɓa yin zalunci bai ci nasara ko bukata sai maza Allah ce iyaka wa kara'ima amwalihim ka guji manya-manyan dukiyar kada ka ma'ana ka guji zalim wa tafi da'awatal mazlum ce in ka je karban zakkar ka kalla ki kana da matsakaita ka ɗaya manya-manya kayi zalim in suka ce Allah ya isa Allah zai fita ko Allah zai kama tare da cewa wannan dukiyar ba ka neman ba kanka ba to ina ga wa'anda su kwace wannan wai dan su da iyalansu kaɗai su ji daɗi dan Allah za a ji wannan daɗi fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab babu hijab tsakanin addu'a wanda aka zalunta da Allah madaukakin sarki wallahi tallahi in dai zalunta ka aka yi kace Allah ya isa ko Allah ka gani Allah kaza wallahi Allah zai gaba ka bi duk wani azzalimi ka ga yayin sa kace yaya karkar sai ke zama wa fanzur kaifa kana aqibatu zalim kalli karshen yaƙi ya tara kuɗin ya kwata kuɗin ya shi abu ba mulkin ba kuɗin ko kuwa ba mulkin akwai kuɗin amma ba shi da mulkin ba wanda ke shauraren shi a cikin kasa ba mulkin ba mulkin ba kuɗin ba mutunci ba wanda ya taɓa zalunci ya to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai aika komishina ko minista ko gwamna ko hakimi ko mai gari ko mai unguwa ko mai abin da yake fada masa kenan in kun je ku shigar da musulunci ku gwada musu kaza a zauna lafiya ku yi musu kaza ku yi musu kaza ku ce Allah ya ce a bada zakka a bada a karbi zakka wajen talakawa ai mawadata a ba talakawa sa'an nan wajen karbar zakar kar ai zalunci sai da aka ce karbi zakka kar ai zalunci dan Allah zaka je kuma ka zalunci akan waɗanda aka ce karbi zakka ba kai kanka ka ɗaya bisa kanka ka bayar da a ce masu kuɗi suna fitar da zakka yaushe za a samu mutane kan titi yaushe za a samu mutane suna kwana yunwa yaushe za a samu fashi shi za a samu rashin zaman lafiya in aka fitar da zakka ko sosai kowa zai samu nutsuwa ya samu zaman lafiya don cewa Allah ya kun min amwalihim sadaqatan tusahiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakadun lahum wa yatakarbi zakka dukiyar su fasirhum ka farkake su wato zakkihim biha ka farkake su da wannan a dukiyar da ta kai a bada zakka ba a kira zakka ba lana da filan babu babu tsabta babu karkata ma'ana kana mallakar naira dubu arba'in shekara ta kewaye dubu ɗaya ba hakkin ka bane hakkin talakawa ne in ka cire dubu talatin da tara sun samu barkaka da tsafta sun samu albarka in ka ki cirewa dubu ɗaya in ya lalata duk dubu a talatin da tara sun an je ba albarka ba ka ko hazara ana bar zakka yadda ya kamata mutane sun mallaki dukiyar da su kansu ba sanin ke mallaka amma ka san da zakka ka bayar yana maka wahala fir'auna mu gani da masu mulki yanzu duk wanda ke tare da mulki yanzu da kasani duk wani sarki da kasani alfarman iyayen su albarkacin iyayen su duk inda yake da gidan yake da masallacin kuma gidansu da makarantar unguwansu da wurin abin nan da wurin kula da talaka a marayu na garin su sarkin sa ko kansu ko ba kafa shi gina a cikin ajihun sa sa'an nan su da suke zaune yanzu zai riban da zai ci yau yini daya ko sati daya ko wata daya ko shekara daya ya fi abin da iyayen da suka tsara iya rayuwar me suka kara a cikin wannan me suka kara sarakun saudiya kowa na alfahari ne ya ga me yayi maharamin makka da madina yanzu dai inda aka kai cikin haramin makka kusan an kure tunanin dan adam a makka amma mai jiran gado yana jiran ran shi ma ya hau duk wannan hotel shi ya saya an roka su an fara saboda shi ma ya yi yana jiran ran da al'amari ya zawo hannun duk wannan hotel da ke jewayen makka maharamin makka din nan zai saya wa'an kuma an saya an biya yau yana kai sai sai shi ma a musa zai fada da harami shi ma zai yi abin da za ki haɗu da Allah yana da lafiya an haka garin ku ai tare da suna mallakar zuciyar da wallahi sallahi ba su ba da za su rayu shekara ɗan yanzu gaba mutum yana zaune na cikin su ba ya zuciyarsa da rawa saboda Allah ya ba su zuciya amma ina ba ya me ce wala kana mallakar dukiyar da mutum adadin da kuma kullum kana tsoron talauci kullum kana tsoron talauci kana kan mulki kuma kullum mulki kake so kana da kuɗi shi amma kullum kana tsoron talauci talaka shi yayi ne ya je mata kenan to karin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam duk da sa'an aka ce sarki zai aika hakimi farkon abin da zai ce masa ka ji tsoron Allah ka kula da addinin su ma maguzawa a cikin da su musulunci a tara ainihin ba suna yawo suna abinda da ɗan mishin ke yi kenan sai su aiko mu'azu su aiko mu'azu mu'azu a zo da maganin a zo da injin makale maganin gurji gonjo riguna da ne yin ba gawa kafin ku je shi da duk karfin su kirista a gina musu rabar da tsoci a wajen abin baya shiga su amma hanyar da aka biyo shi da sajjar da azu ga shi nan cikin birni a wanda ke mallaka riguna sun fi dari akwai da zai iya sa riguna ɗin shekara a yi wani abai da zai amma ana roƙo don Allah ku cire waɗanda ke tsuntsun ma a cikin kwance a ci a ji a ba gudanar da musulunci ba saboda arziki ne daga Allah mun zai ma muwafaka ba sai kana jin wahala ne amma za a kashe ma mota kuɗi za a kashe ma komai kuɗi a kashe ma addinin musulunci kuɗi a yana da farko ne abin da zai yi kenan al'umma a akwai abu da addinin su jinin su mutuncin su dukiyar su sai ne hankalin kulliyatul hamsu kenan asalin al'amari ke na yadda ya sa sai sarki aiki hakimi na da gari mai gari na da kasuwa komai yana tafiya daidai daidai da abu ya faru yau a cikin wani talaka sarki na da labari kuma sai an magani in ka zauna haka kowace unguwa kowace ƙauye yau da wani ɓarin daga burbi zai yi shi mutu a gaba sai ba ya za a yi ayi barna a ci ba sani ba ya za a yi kaza kaza ba a sani ba amma matsala ta canza ta ɗau sabon salon to me gari mai unguwa ba zai dadi ba mai gari ba zai dadi ba hakim ba zai dadi ba sarki ba zai dadi ba gwamna ba zai dadi ba shugaban kasa ba zai dadi ba to wa'annan su ne jigo kasa in ba su dadi ba wai zai dadi ba wani zai dadi rayuwar sai ta zama hasmatara ba ka samu sukuni da za ka yi abin da zai na lahira sannan duniya kuma kai ba ka ji dadi ba wa'anda suka kwace suka tara kuma ba su dadi ba ومعنى ليس بينها وبين الله حجاب أي أنها مسموعة لا ترد وفي هذا الحديث قبول خبر واحد ووجوب العمل به وفيه أن الوتر ليس بواجب يتي ذا يقرب قرار واحد سبب معاذ شي كان يكا أيكا تسن يمن يجي يسد سكي يسد أديري كما سن كذا وسكي كي كأي نكتاو شي دابا فأنا كما يتي وتر ليس بواجب يتي أن الله ترى عليهم خمس صلوات تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقراهم إلى محل الشاهد سكتي معاذ منزل الله يا أيكي جوا كسن يمن جوا كسن يمن كسن كرشر يوم منزل الله صلى الله عليه وسلم لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به وفيه أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال يتي أبن ذا أي مكافرين في أكراس هو التوحيد كافر أياكيس ما هو إذا أجي أفر مثل أياكي بني إن أكراس كرد مسلمين سكا كيا في أفر مثل أياكي أأتي أي مسلم شرعي لا تفع مسلم جديا لا تفع مسلم كذا لا تفع مسلم يدفي في تبايا وصنع الدين سبحانه وتعالى يسلم سنعه تبدو لأكاريسي تبدو sun ki karban addinin amma sun ka'idojin da aka da musu ba ka da yancin ka zalunce su ko ka cuce su ko ka yake su وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين yace ba za a yi hukunci da wani musulmi ba ne sai in ya furta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma yace ai ni na yadda a zuciya ta a'a ka faɗa mu ji nahnu nahkum bil ya wallahu yatawalla وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإيمان وفيه أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة إذا في حديث كان نور سوى صلي بلاد واجبين كل غير دين وفيه بيان إذن تحريم الظلم في حديثنا بين أمر خطر لك إن ظالم والله تالله ظالم في ما شرك وأن الإمام ينبغي أن يئذ لك يتي واجبين كما الإمام أن الإمام أن الإمام ينبغي أن يئذ ولاته to yanzu الإمام ce al'imam wa ake shugaba shugaba muna da shugabanni tun daga shugaban kasa har mataimakinsa har ministoci har gwamnoni har kwamishinoni har shamomi sarakuna da duk shugabanni ne wa ake nufi yanzu wanda haƙƙi mai rataya a kansa shi ne wa ne wa kace wanda haƙƙi yana rataya a kansa aka ce wa eh a kace shugaban kasa ko gwamna wannan sai shugaban ne musulunci to misali kar mu je nisa a Kano yanzu da wa ake magana dawa abu guda biyar ake magana ofishin gwamna majalisa fara sarkin kano ofishin kwamishina yan kano da bokabu idan yana cikin su yi riki kan ko su yi su ne nauyin rayuwa kan a zauna lafiya ko a yi tunaki kan su sa'an da dukkan su baki ɗaya akwai aqrabun nas ila almuslimin ne ba idan Sarki ba sarki eh sarki ba ta gwamna ana eh gwamna za a yi tuba arne sarki ko zai taba yi wa a kawo arne ko eh to in ya dace kuma sarkin musulmi ne kuma ba an turo musulmi eh gwamna wallahi billahi ran lafiya gwamna da Allah ya tsayar da majalisa ce ba majalisa da sika ne da waɗannan duk wannan Allah ba wasa ne da ya kuke ba haka kin haka sarki haka ofishin suna da ikon su suna da ikon don ka zo ka kafa gwamna an zaɓe kare ko ka yi gwamna ne ba ya nuna cewa hukuncin Allah ya saraya a kan su kullum akwai mala'iku da ke rubuta in ba hukunci in ba hukunci Allah akan ka don me za a yi kuma mala'iku suna rubuta wasanni ake cikin tafi kai ne baka damu ba kula ba kuma mala'iku fa sun damu sun kula wallahi sun damu sun kula tun daga farko ma kafin a waye ranar lahira kana gama sarautar ko mulkin ko siyasa ko soja ko dukiyar ko kasuwanci da aka raba ka da ran kana shiga kabarci an tambaye ka ko akwai wanda zai shige ba tambaye shi wannan ba a in ya da za a tambaye ka rai ko a da kai waye ke cuta kanka kake cuta wallahi kanka kake cuta matukan aka da yake ne lalabin da ake ba a samu tabbas ba matukan an samu tabbas wallahi kula magana lalabe ya wuce sai dai ka kawo da kanka kai cin ji kuma za ka gawo kanka don Allah in babu yanzu in dare yayi ba an shiga duhu ba kowanne a cikin zai kokari ya mu kanshi haske ga wani iko wanda ya kawo kudan da ko gona gona wanda ya kawo tendan wanda ya mai kokari ya kawo fitilan kwai mai gari nan ko mai ko ya kawo fitilan kwai an cin birni ne mai kokari ya kunna fitila ne sittin ko ɗari masu kudi su kunna tendar masu kudi su kunna kendira da yawa ba haske ba kowa na iya kokarin yadda zai haskaka ma kansa gwargwadon iko sa gwargudan karfinsa ba haka ke ba na ka waye gari hakkin Allah ya kura na kasu da kanka za ka je lokacin gabar na sa ce maka da harka saboda me shamsun شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يكن منكم الكواكب منكم الكواكب yabo yake ka annaka shamsu ka ce kai rana ne wal muluku kawakib sauran sarakuna kuma taurari taurari fitilu ke idza tala'at ay idza tala'at ash-shamsu in aka rana ta wannan taurari da take gani duk suna nan rana ta fito koyi kira su ake yi suna nan ma ba zuwa ga duk da shi ba saboda abin da ya fitar su ya zo to shi yasa wannan yana yana da shar'a da yana da kaza sharuɗoɗi ma da ake kafa shar'a ma shi ne ba wanda zai kafa ma shar'a fa ta je daidai sai ya cika sharuɗa guda sharadi na farko ya zama wanda zai kafa shar'a ba shi da bukata cikin abin da zai kafa mu shar'a ko ne maslaha ce ko in yana da bukata ko maslaha ya zai ina zai kona da shar'a ba ga bane duk wanda zai kama shari'a ya zama na yana tashi bukatar yana tasa bukatar ya shari'a za ta zama sai ya zama ba shi da bukata cikin abin da zai shar'anta mu shar'a ce ta kuɗi ta siyasa ta mulki Allah ya bukata ke sa an shar'a za a shar'a ta shari'a ce adila shari'a na biyu a lokacin da za a ta abin a kafa shar'a kada ya zama na an manta da wani abu wani abin ba a san shi ba wani abin ba a yi ka kaza ba wani abin ba a za ka kaza ba in ba haka ba duk karfinka duk tsarin da kake matukan baka san gaibi ba baka san me zai faru gobe ba baka san me zai faru gobe lallan ka can ba goma sha dai wannan duk abin da kai ka maka da kai duk baka san abin da zai faru ba yasa baka isa ka kafa shari'a ba sai wanda la ta'khudhuhu sinatun wala naw sa'an sharadi na farko ya zama na an ya kuna Allah ya tafi abin kanu ba shi da wata maslaha da shar'an da zai kafa muku ya yake da wannan Allah ka ake ban da Allah duk wanda zai kawo shar'a yana da muhimmi yana da yana da inda ya karkata yasa duk wanda zai ya gyara nashi ya fata nan akwai adabi shar'i na biyu kada ya zamana akwai abin da ya faku a cikin kwalwarsa ko ya manta ko bai sani ba ko bai sani zai faru gobe ba shar'a ba za ta yi ba sai an kafa shar'a sai kuma an zo kuma al'amari ya jagorce su ana fara sabon lissafi shar'a ba za ta yi sharadi na uku ya zamo hakimi ne hikima ne yana aje komai inda ya dace to ne lissafi wa'annan shar'ai eh, sun cika a kan shugaban kafan a kan sarki garin a kan fari ko baki wa'in wa'annan sharuɗa duk Allah madaukin sarki ne ya tantance da ɗaya da na kafa shari'a kullum mulki ne ko shari'a ne ko mene ne in ba haka ba cikin yadda aka duk karfin amurka da sun ake ita ne mutum da yake tana da maslaha cikin shari'o'in da take kafawa ana samun adalci da yake ba ta san me zai faru gobe ba al'amura na tafiya da yake ba ta da hikima ta ajiye wannan nan ta ɗauko wajen ta kai can ba yadda za a yi a zauna lafiya amurka na nema ingila na nema najeriya na nema arabiya na nema shikenan magaruba ta yi wannan ya kunna a ban wannan ya kunna burabuda wannan ya kunna kendar wannan ya kawo guda 60 ah, am wannan ya kawo mai dari wannan ya kawo kendar wannan ya kawo surayya ga sanan an kawa ta wuri kowa gwargwadon duk sa'an da aka ba aka ce kai kai abu za ka yi ne gwargwadon karfin ka gwargwadon ikonka baka isa kai gwargwadon sama da ikonka ba isa in ba ka da iko sama da kendar shi da kendar na da kyau ba kyau shi za ka kunna gidanka in kana da iko sai ka kawo cikin in kana da karfi sai ka kara in kana da karfi sai ka sa cikin wajen duk wai gwargwadon haske gwargwadon karfinka in Allah ya kawo hasken safa gwargwadon ka ne ko ni ko gwargwadon karfin Allah shigen daga magarba ya zo duhu da marba ta iso duhu ya shiga wannan zai kunna gidansa wannan unguwarsu wannan titi unguwarsu wannan bai ne aka waye gari rana ta fito da kanka za ka je ka kashe fitila ba ta da amfani yanzu saboda mai in ka barta sai ake ba ka da hankali kana farda ta dukiya ko ba abin da take maka ga rana ta fito ga haske ya fito ga hasken Allah ga fitilan Allah kuma ga fitilan Allah kuma yana ya fitilan ka su tun da an ce ga shari'ar Allah ba da madaukakin sarki da to shari'a ce ta Allah ta bayyana dan me za mu ga je da rubutu ba zan yi dan me za mu kai kan mu dan me za mu yi tafiya tafiya menene a wayya dan me za yi tafiya kaza kaza ba a'a kai tsaye abin da ya fi kenan menene za ku yi ya kace abin da za su yi don ka bai waye ba kun son addinin musulunci wanda nan da aisu fada faɗa shine ne wa'anda suka bi sun kyale su ne sun bar su ne ba su wallahi ba wanda ke zaune lafiya a duniya nan kowa ya ce ma yana zaune lafiya har shugaban mutanen Amurka ba shi ba shi cikin kwanciyar hankali ba wanda ke cikin kwanciyar